ورحمة wa وبركاته godiya su ƙara tabbata ga Allah maɗaukakin sarki mai kowa mai komai salati da sallamawa ga shayyan halitta annai Muhammad da shi da sahabbansa da iyalansa da mummunai waɗanda suka bi tafarkinsa har zuwa ranar tashin alkiyama muna roƙon Allah maɗaukakin sarki ya sa mu kasance daga cikinsu na buge wani barkanmu da sake haduwa a wannan daren litinin daren goma sha biyar ga watan zulhijja hijiran annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama shekara dubu ɗari hudu da arba'in da bakwai wata ta dace da talatin da ɗaya ga watan biyar miladiya dubu biyu da ashirin da shida mun haɗu a wannan masallaci mai albarka masjid bilal na rabah nan gra garin kefi jihar nasarawa mun haɗu domin ci gaba da karatun mu cikin wannan littafi na lum'atu li'tiqad alhadi ila sabil rashad wallafa babban malamin musulunci abu muhammad abdullahi bin ahmad bin qudama al-maqdisi wanda ya rasu yana shekara ɗari shida da ashirin Allah maɗaukakin sarki ya ji ɗan ya gafarta mishi. Tare da ta'alikin babban malami al'allama Muhammad bin Salih ibn al-Uthaymin Allah maɗaukakin sarki ya gafarta mishi. Yau kuma shi ne darasinmu na goma a cikin wannan littafi ɗin. Za mu tashi inda malami ke cewa الصفات التي ذكرها المؤلف من صفات الله تعالى صفات دا المؤلف معنى مولة لمعة الاعتقاد wanda shi ne ibn kudama ko yake siffofin da shi malam ya ambata daga cikin siffofin Allah maɗaukacin sarki shi ne abin da za mu fara magana a kai yanzu malam ibn qudama al-maqdis yake cewa fa mimma jaa min ayati sifat yake da cikin abubuwan da suka zo na daga ayoyi waɗanda suka yi magana a kan siffofin Allah maɗaukakin sarki qawlullahi azza wa jalla fadin Allah wanda ya girmama ya ɗaukaka cikin suratul rahman Allah yake wa yabqa wajhu rabbika dhul jalali wal ikram kafin nan Allah yake kullu man alaiha fanin duk wani wanda ke bayan kasa fanin mai karewa ne gani ko ayyuka kamar yadda malam alfazazi Allah ya kai shiga fata mishi في عشرينيات خب اجتا ولو كانت الدنيا تدوم لواحد لكان رسول الله حيا وباقيا ولكنها تفنى وتفنى نعيمها وتبقى الذنوب والمعاصي كما هي شدا دنيا ندومت دوانيني سودا من الله صلى الله عليه وسلم ينا كما دا يا ko amma duniyan za ta ƙare dukkan ni'imomin duniyan za ta ƙari amma zunubi da sako kuma suna nan an gane wallah ke kullu man alaiha fani duk wani abu da ke bayan ƙasa zai ƙari Allah ce wa yabqa wajhu rabbika dhul jalali wal ikram abinda zai wanzu shine fuskar ubangijinka zuljalali ma'aboci ɗaukaka wa'aboci girma wal ikram da kuma karamci shi ne kaɗai zai wanzu ba zai ƙare ba to anan kaga Allah maɗaukakin sarki ya siffanta kansa da yana da ne yana da fuska yana da fuska an gane ku kuma wannan من باب أخف الخاصم على العام da جسر الخاص على العام kamar kowa hausa ya mutum yana faɗa shi na ƙara ganin fuskanka a nan ko amma in ka zai zo amma ya rika fuska ha zai ya kafa hujja da ai fuska ta ce ka ƙara gani kuma ka ce ba ka fuskan ba hankali zai ɗauka amma kai da ka faɗa me kace fuska amma me kake nufi shi zan karya an fahimta ko za mu zo mu ji sauran bayanai a tashalikin malam kaga wannan siffa ta farko kenan daga cikin siffofi da malam ya ambata na Allah madaukakin sarki wanda suka tabbata a Qur'ani cewa Allah yana da ni yana da fuska yace wa qawluhu subhanahu wa ta'ala da kuma fadin sa madaukakin sarki Allah ya ce bal yadahu mabsuqatan suratul la'ida Allah madaukakin sarki yana yana yana raddi ma yahudawa Allah ya qala fil yahudu yadullahi maghlula Allah ya ghullat aydihim wa lu'inu bima qalu bal yadahu mabsuṭatan yunfiqu kayfa yasha Yahuda sun ce yadullahi maghlula hannun Allah a dunkule ke ma'ana wai Allah baya kyauta Allah ke hullat aihihim wa lu'inu bima qalu an tsire ma hannayensu mana hannayensu ne aka dunkula sa aka sa aka sa ya zama marwacin hannu kuma an tsire musu saboda abin da suka faɗa game da Allah to me ce asalin maganar Allah ce bal yadabu bal hasali ma ya dahu hannayensa shi Allah guda biyu ya dahu alifu tasniya ko shi hannayen Allah guda biyu mabsufata ne guda biyun abu da suke shi ma da alifu tasniya yunfiqu kaifa yasha'u yana ciyarwa ta duk inda ya ga dama an gane ku don kaga wannan ayin kuma ta tabbatar ma Allah da sifar ne hannaye hannayen kuma guda na guda biyu za mu zo a taliki za mu ji ya za a haɗa da kuma ayin da suka ambaci Allah da hannu ɗaya kamar Allah ta fara alladhi bi yadihi kaga yad ai guda hannu ɗaya ne ko akwai wani gurin kuma da Allah ya ya ya ya da sojan jam'i awalan yaro anna khalaqna lahum mimma amilat aydina aydina kaga hannaye jam'i ne na na yad za mu gaya menene ya haɗa ayoyin amma dai abin da ake so malam ya nufin mana a nan a mazdarin matanin malam ibn qudama shine Allah ya siffanta da siffar mai hannu yace wa qawluhu ta'ala ikhbaran an Isa alayhi salam ko faɗin Allah da yake ba da labari yake ba labarin abinda annabi isa zai yi. tattaunawa da zai faru tsakanin shi Allah maɗaukakin sarki da annabi isa a filin alƙiyama ha wa qala ya isa ibn maryam a anta qulta lin dasi takhiduni wa ummi ilahaini min dunillah qala subhanaka ma yakunu li an aqula ma laysa li bihaq in kuntu qultuhu a 'alimtahu sai ce ne ta'lamu mafi fi nafsi wala a'lamu mafi fi nafsika ya Allah ka san abin da ke zuciya ta amma ni ban san abin da ke zuciyarka ba ko fahimta ko to mala ya fa wannan ya tabbatar ma Allah da sifan mai zuciya Allah na da nafs sura ya tabbatar ta'lamu ma fi nafsi wa wa la a'lamu ma nafsika kuma tattauna a yanzu za a yi a filin alkiyama an fahimta ku malai sake ce yan sifa na nau kenan na uku Allah ce wa qawlu subhanahu da fadin Allah maɗaukakin sarki wa jaa rabbuka wal malaku safsan safsa ko ubangijin ka zai zo wal malaku tare da mala'iku malak jam'i na mala'ika ko tare da mala'iku saffan saffa sau sau sahu sahu wannan wata sifa ake magana sifa ta me almaji na zuwa cewa shi Allah zai zo filin alkiyama an fahimta ko wa qawlu da fadin Allah Allah hal yanzuruna illa an ya'tiyahumullahu fi zilalin min al-ghamami wal mala'ikatu wa qudiya al-amr Allah ce hal yanzurun mana hal mana ma ai ma yanzuruna ba komai waɗanda suka zama kafirai suke jira ba kafin su yi imani illa an ya'tiyahumullahu ko abin da suke jira kafin su imani shine Allah ya zo musu wal fi zulalin min al a cikin wani inuwa na me na hadari na girgije wal mala'ikatu mala'iku ma za su zo a wannan ra kuma in haka wayi gari wannan ra to ranan fa waqufi al-amru al'amari ya riga an yanke ba maganan wani ya ce nayi imani an fahimta ku? to wannan kaga duka da wannan ayar da wancan ayar na cikin suratul fajr duka sun zo da su kuma ya kawo ne tabbatar ma Allah da sifa ta ne da al-majid wal itiyan duka ma'anar su ne yau sifa na nau kenan na hudu yace wa qawluhu ta'ala da fadin Allah madaukakin sarki radiyallahu anhum wa radu an wannan mala ya ka wannan ne cikin suratul maida akwai wannan a cikin suratu at-tauba akwai a cikin suratu al-bayyina ko duka radiyallahu anhum wa radu an Allah madaukakin sarki ya yarda da su su ma sun yarda da Allah aka ce yarda shine Allah ya ya aminta da su ya yadda da su ya sake musu ya ba su dama su ma sun yadda da Allah madaukakin su yanzu wannan malam ya kawo ya tabbata ya nuna mana Allah ya sifu da sifa ta biyu arriba yarda ko kuma aka samu sifa ta yarda to dole a samu sifa ta fushi so da fushi shine samanin yarda as-sakhu shine zuddu arriba a larabci an fahimta ko lokacin da mutum ba shi cikin fushi sai yana cikin yarda abin da yake cikin shi ne ya bar me yarda ko Allah ya tabbata da sifa ta yarda na'am sai ce wa qawluhu ta'ala wannan sifa ta nawa kenan na'am ta biyar wa qawluhu ta'ala da fadin Allah madaukakin sarki yuhibbuhum wa yuhibbunahu yuhibbuhum cikin sautin ma'ida ko من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أعزة على المؤمنين وأذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لوم تلائم خب to وانا wannan aya kaga Allah ya siffata kai da siffa ta me al-mahabba ta so Allah ya wa yuhibbunahu su ma suna son sa su ma suna son Allah wannan sifa ta dawo kenan a ta shida sifa ta shida sake kirga a rami sifa ta shida wa qawluhu fil kufar da kuma fadin Allah game da kafirai Allah ce ghadiba Allahu alaihim Allah madaukakin sarki ya tabbatar da fushinsa a kansu wani yana cikin suratul fatih aya ta shida ko wasu malam masu ne sun matsa a kasa ya cikin suratul mujadala aya ta sha hudu ya cikin suratul mutahina aya ta sha uku da wannan sun san ma da kila ba zan faɗi nan ban ayan ba Ya sai na fatih yana mujadala mutahina ana rabu Allahu alaihim ko ya qad ya'isu من الآخرة كما يئس الكفار من أصحاب السير نصرة المنشهنة كده ko هو to wanda yake nuna ne Allah ya siffanta kansa da sifa na ne fushi ghadib Allahu alaihi Allah ya yi fushi da su ashe Allah daga cikin siffofin Allah Allah yana ne yana fushi wa qawluhu ta'ala da kofarin Allah ittaba'u ma askhata Allah cikin suratul Muhammad ذلك بأنهم اتبعوا ما أسخط الله وكرهوا رضوانه فأحبط a'malahu Allah ce ya musu wannan ne saboda ittaba'u sun bi ma askhata Allah abinda Allah ya fushi da shi abinda Allah baya so kishiyan yarda wannan fushi kishiyan ne yarda mafhum yawwa, wancan ghadab kishiyan mahabba mafhum ashabu kuma kishiya ne na me arriba to kaga wannan wannan sifa ta nawa kenan takwas ne dan kawai shine ghadab Allahu alaihi ai shi bai yi tambaya ba ina ga shi saka ce na na shida na na wannan na mai nau kenan na takwas qawluhu ta'ala da kofarin Allah kariha Allahu bi'atahum Allah madaukakin sarki ya kyamaci aika su cikin suratu at-tauba ko Allah yana magana akan munafukai da basu halarci yaƙi ba Allah ke sun ƙi zuwa yaƙi saboda Allah ne da kanshi ya kyamaci su su zama daga cikin da za a aike su mafum mana Allah so da tsaban nisan so da tsaban laifin su ya zama Allah ma zai kai gansu inda sa da girki su har wannan ba karamin asara ba an gane ku wannan shine sifa ta nawa kenan ta tara Allah yana kyaman abu kenan ashe akwai abin da Allah yake sa. a karatunmu na katul alkalu ah, mufid mun yi bayani a kan hikimar da suke sa Allah ya halicci abin da ba ya so ko abin da Allah baya so kuma Allah sai ya halicce shi kan ta tsawon mufid kaga bayanan da ah, Sheikh Ibn ya yi, wanda malamai su yi insha Allah yanzu a waɗannan a wannan bigiran Malam Ibn Qudama ya ambaci ayoyi guda goma amma da suka siffanta Allah da siffofi guda nawa tara ko sura siffa ɗaya ya ambaci ayoyi biyu shine wa ja'a rabbuka da kuma hal yanzuruna illa an ya'tiyahum Allah duka suna magana kan siffa iri ne ko to menene tafsirin da malamai suka yi ma waɗannan siffofin sai malam ibnu usaimin rahimahullahu ta'ala yake cewa ذكر المؤلف رحمه الله من صفات الله الصفات الآتية وسنتكلم عليها حسب ترتيب المؤلف yake malam ibn qudama rahimahullahu ta'ala ya ambata daga cikin siffofin Allah waɗannan siffofi da za a lissafa Allah ke kuma za mu magana a kansu ne a jerin jerin da Allah ya ambace su mana da aya ta farko aya ta biyu aya ta uku dangace yadda malai ambace su a jere to haka shi ma malai ibnu usaimin yace zai bayanin su a jere an fahimta ku yace a sifatul ula sifa ta farko shine sifar sifa ta ne alwajh fuska ko yace alwajh thabitun lillahi ta'ala bi dilalatil kitabi was sunna wa ijma'i salaf yace fuska tabbatacce ne da Allah maɗaukacin sarki da dalili na alƙur'ani a dalili da sunnan manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama kuma da dalili na ijma'in magabata Baɗai ɗaya magabata sun yadda cewa Allah maɗaukacin sarki ya siffanta da siffa ta mai ta fuska مالك قال ce wa الله ويبقى وجه ربك ذو wal والإكرام dukkan ubangijinka ma'aboci girma da karamci shi kadai zai wanzu yace wa qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam annabi sallallahu alaihi wasallam yace li sa'd li sa'd bin abi waqqas annabi sallallahu alaihi wasallam yace mas'ad dan abu dan abi waqqas yace masa innaka lan tanfiq nafaqatan tabtaghi biha wajha Allah illa ujirta alaiha lokacin da Shekarun da annabi sallallahu alaihi wasallam aka yi yayi aikin hajji ko sa'ad bin abi waqqas sai rashin lafiya ya kama shi a a maka annabi sallallahu alaihi wasallam ya je shi to daga cikin kwanan da suke yake ko manzo Allah sallallahu alaihi wasallam gaskiya zai sanya mutu a maka bayan sun da ya riga ya hijira kusan dukkan sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam babu wanda yake fata ya mutu a maka suna jin kamar in suka mutu a maka kamar alaman Allah da ƙarfi jiran su ne wa haka suke ji tun da ai sun yi hijiran saboda su tsere ne da addinin su sai sun sake dawowa garin da suka yi hijira daga gare shi kuma suka mutu suna jin kamar ala kamar Allah ya nuna da yarda da kai ƙarya da hijiran su ne wa sannan a cikin tattaunawa to shine Allah sallallahu alaihi wasallam amsan da yake bashi na nuna mishi cewa ba haka bane shine daga cikin amsan yake ce mishi lallai kai ya fa'ad babu wani abu da za ka ciyar wanda wannan abun ka ciyar ne saboda fatan ranar alkiyama ga fuskan Allah so da ganin fuskan Allah na masu imani ne ko wujuhu yawma idhin nazira ila rabbiha nazira to ga abin da za ka ciyar a ranar tashin da za ka ciyar wannan tashin ne don saboda kana fatan ka ga fuskan Allah face sai Allah maɗaukakin sarki ya baka lada tabbabi biha wajha Allah illa ujibta alaiha fati sai an baka lada akan wannan abin da ka ciyar daga wannan hadisi na manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shi ma ta fatar ma Allah yana da ni fuska wannan na san da muka faɗa wannan da yawa za su tuna hadisai da manzo Allah yake tabtabi biha wajha Allah yabtabi biha wajha Allah على wa ajma'a السلف على إثبات الوجه لله تعالى yace magabata kuma gaba ɗaya sun ijima'i sun haɗu babu wanda ya saba akan tabbatar ma Allah madaukakin sarki da fuska yace fa yajibu isbatuhu isbatuhu lahu biduni tahrifin wala ta'qilin wala takyifin wala tamthilin surata ya zama wajibi a tabbatar ma Allah ba tare da tahrifi ba ba tare da korewa ba ba tare da siffantawa ba ko ba tare da kwatantawa babu taklif ba ka ce ga yadda na Allah yake ba babu tamfil ko ba za ka kwatanta ka ce kamar na wani ba mun fahimta ku yace wa huwa wajhun haqiqiyyun yaliqu billah shikenan yace fuska ce abin da hakikanin fuska wanda in an faɗa a larabci haka take nufi in an faɗa a shari'a haka take nufi amma ya fuskan yake yace yaliqu billah irin wacce ta dace da Allah wannan yake manzayin da yake saboda ba wanda ya mai yani ko ba za ka kore ba saboda baka taba gani ba ka ce a ai ba hakika ake nufi sai ce wa qad fassarahu ahlut ta'til bis sawab amma masu kokarin canza canza kore masu kore sifofin Allah madaukakin sarki sai suka fassara wa yabqa wajhu rabbika sai ka ce ai wa yabqa thawabu rabbika suka ce ma'anan alwadu ma'anan shi ne as-sawab sai ce wa nuraddu alaihim bima sabaqa fil qa'idati ar-rabi'a yace sai mu mutaraddi da abin da ya gabata a ka'ida ta hudu daga cikin qawaid da ma da ya buɗe littafin shi ka'ida ta hudu kuma manta ba shine yake magana akan amsan da ake za a bawa ahlu ta'til raddi ga ahlu shi ne in kuka ce ba haƙiƙani ba ne? sai mu ce mu dai mun ce haƙiƙani ne saboda haka nafsi ya zo haka ma'anansa yake a larabci haka ma'anansa yake a nafsi ko babu wani dalili da ya tada shi daga ma'anansa na hakika zuwa wata ma'anar da kuke yi an fahimta ko Haga ini a yanzu da kuka ce a alwaju anan ana nufin as-sawab ne sai mu ce ina dalili kun ka bada dalili shi kenan sai a sallama sai a sallama an fahimta ko yau to wannan ne abu na farko sai ce a sifatu tsaniya sifa ta biyu da malam ya ya yi magana kan shi ne sifatu ne al-yadan cewa Allah maɗaukakin sarki yana da hannaye hannayen kuma guda nawa guda biyu alati al-yadan min sifatin lahi sabitati sabita lahu bil kitabi was sunnati wa ijma'i salaf hannaye biyu siffa ce tabbatattu da Allah maɗaukakin sarki da dalilin alqur'ani da sunna da kuma ijma'in magabata yace qala Allah ta'ala Allah yace bal yadahu mabsuqatan Allah yace a asali ma hannayensa guda biyu a buɗe suke to qala annabi sallallahu alaihi wasallam annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa a cikin hadisi yake cewa yaminullahi mal'a la yaghibuha nafaqatun saha'ul layli wan nahar hadithin sahabi Abu Hurairah wanda Imam Bukhari da Imam Muslim duka sun fitar da shi a cikin malam ya sa lamba ko kuma haka lamba yake a cikin sai bukhari da muslim a cikin sai bukhari hadisi na dubu hudu da ɗari shida da tamanin da hudu a cikin sai muslim hadisi na ɗari tara da tasa'in da uku hadisin cikakkensa shi da annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa Allah madaukakin sarki ya ce yabna adam anfit tunfit alayk ya kai dan adam ka ciyar ka bayar ka yi sadaka ka ba wanda ka fi shi in ka yi unfik alaika ni kuma zan baka ko ba gani ba dukiyar ba asali na Allah ne ko amma sai ce in ka ba ne zai baka kuma wanda ka fi shi da kake rayuwa tare da shi ne yana da haƙƙi a dukiya. Sau da ai qur'ani Allah maɗaukacin sarki ya faɗa mana duk wanda Allah ya bashi wani abu kuma yasa yana rayuwa da wasu wani ya fi su to shi kaman kaman wakili ne amma dukiyar ba shi bane shi duk wanda ke cewa da kai din nan hadda na su ne Allah ba sai ka rike musu yasa wani gure ce wa anfiqu mimma ja'alakum mustaqlasina fihi Allah ce ku rinka bayarwa daga abin da Allah ya sanya ku wakilai a kai a wani goyi ce wa an fi ƙomin malin lahin nabi a taku ku ciyar daga dukiyar Allah wanda ya baku ajiya duka nuna maka cewa ba mene ne ba ba na ta ne shi sa ba yadda ka yi ɓarnan shi ba yi in ka yi ɓarna sai Allah ya kama ka so da ba na ta ne ba na ta ne duk wani duk wani falsafa da za ka yi amfani da shi wajen ka nuna na haka ne sai ga falsafan ya ƙare ta in ka ce ai ni ne ne kaza ne kaza ne kaza ne kaza sai a tambaya kafin ka fara kaza ba wanda suka yi yanzu ba kai da su wai wani kuɗi kuma kila ma fuska kaya maka za kuma sai ka fi su samu har ya nuna za mu ka cewa ba gaba ne. a na Allah ne shi kuma yana ba wanda ga dama ne ko ba gawa to wannan bangaren kenan an ka duba bangare na biyu to da lafiyar da basirar da lokacin a gurin da ta yi abin da komai da komai shi ko na waye Allah ne haka ba naka bane shi ta akwai akwai akwai daura kai akwai abun mamaki ga wanda ya san Allah ba wallahi yana mamakin mutum marwaci aka ce shi mutum ne amma marwaci ne wallahi sai ga abun yana ta baka mamaki kamar da ne shi ne rowa sai da tunanin shi rowar ne ke sa kai kudin ya kare ɗan dukiyar da ƙari? ko kuma yana tanin wayan shi ne sa ya samu kuma yanzu daga cikin wayan ne rowan ko kuma bai yarda cewa Allah zai biya shi bane ko ba gani ba Allah ka shirya da mu Allah madaukakin sarki da kansa hadisul qudusi muttafaq alai yace ya ibn adam an fit an fit alai ka ciyar ni ma zan ciyar ni ma zan baka sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce yadullahi mal'a yace hannun Allah a cike shi ana kwal in dai arziki ne to a hannun Allah a cike shi kwal ko ko ko rawe yace la taghibuha nafaqatun babu wani ciyarwa da ya taɓa na ƙasa la taghibuha ai la tanqusuha babu wani ciyarwa da ya taba sa duk arzikin da ke hannun Allah ya rabu ya taba rabuwa ba Allah ke ke azurta bayansa arzikin da ke gurin shi bai taba rabuwa ba wannan zai ƙara tabbatar maka in ka koma hadisul qudsi da ke cikin arba'un an-nawawi Allah madaukake sarki yake cewa ah, law anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum كانوا في صعيد واحد أتعدوني فأعطيت كل واحد مسألته ما نقص ذلك مما عندي إلا كما ينقص المخيط إذا أدخل البحر النبي صلى الله عليه وسلم كيف شكي دا متاني دا الجنو جفاء دا حتى دا هلتش دا النبي آدم حرون لا هلتش نكر شيء ما لا رجي رجي شيء أتين لا يزيش خب حرون لا هلتش نكر شيء توبة كبار duka su taru a fili ɗaya Allah ya ce su roƙe ni in ba kowa abin da yake so ba zai rage daga arzikin da ke gurina ba sai dai kwace kwatankwacin abin da allura zai rage in aka sofa a teku aka tare ya yanzu a ɗauki allura sai a tsofa a teku to ko a ruwan kofi aka tsofa allura aka cire ne zai rage to nan sallallahu alaihi wasallam nan yake cewa babu wani abu da ya taba rage arzikin Allah yace sahaul layli wa nahar Allah yana kyauta dare da yini ko da yake kyauta yake wa qala sai manzo Allah saki fa ara'aytum ma anfaqa منذ خلق السماوات والارض ku kun san irin arzikin da Allah ya rika bawa tun da ya halitta mai da kasa ka iya kididdigewa in za ka iya kididdigewa ka iya ka zama kididdige na garin ku tun daga lokacin da aka haife ka zuwa yanzu irin arzikin da Allah ya dawa kawai da ƙididdige to bai taɓa rage arzikin da ke hannun Allah ba sai ce fa innahu lam ma fi yadihi duk wannan abin da Allah ya rinka azurta tun da ya sama da ƙasa ai lam yanqus ma fi yadi bai rage komai daga abin da ke hannun Allah to shine ce shine anan ma ne ce ila qawlihi zuwa faɗin Allah bi yadihi al-ukhra al ko shine karshen hadisi ake mana hannun Allah ɗaya yana cikin arziki biyadihil ukhra ɗayan hannun kuma shi ne al'abdu a wata ruwa al-mizan da ɗayan hannun ne yake kama mutane ce mutane hukunci ya rufa'u wa ya ya ɗaukaka wanda ya ga dama ya kaskantar da wanda ya ga dama ma'ana kaga wannan hadisi annabi sallallahu alaihi wasallam hannun Allah guda nawa kenan biyu ɗaya a ita ce mai fita da ni. mai arziki ita biyadihi hil ukhra ɗaya hannun kuma al-qabdu yarfa'u wa ya yakhfidu da ita yake ɗaga wanda ya ga dama ya kaskantar da wanda ya ga dama dan shi ba wannan hadisi na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya tabbatar ma Allah ya sifa mi hannu kuma hannayen guda nawa guda biyu na'am to mu je zuwa qala tawahu muslim wa bukhari bi ma'anahu yace wa ajma as-salafu ala ithbati yadayni lillah yace magabata gaba ɗaya sun ijma'i wajen tabbatar ma Allah madaukakin saki da hannaye guda biyu yace fa yajibu ithbatuhuma lahu biduni tahrifin wala ta'til wala takyif wala tamthil saka ya zama wajibi a tabbatar ma Allah waɗannan hannaye guda biyu ba tare da halifi ba ba tare da koyewa ba ba tare da kwatantawa ba tare da misaltawa ba yace wa huma yadani haqiqiyatan lillahi ta'ala ni? bihi ce kuma hannaye ne biyu haƙiƙanin hannaye irin waɗanda suka dace da shi Allah an gane ko yanzu babu wani wanda zai ce maka a hannun Allah kamar na mutum ne ko kwatanta maka ko ce a ɗaya na sama ɗaya na ƙasa a'a ya suke yadda ya dace da Allah kuma babu wanda ya taba ganin Allah amma shi ya ce yana da su ko to shi kenan sai ka bar mishi kayan shi in ka ce a'a zai da shi ko ka tsare ta shi ne ko ba gani ba na sai ma ce wa qad fassarahuma ahlu ta'til bil ni'mati aw al qudrati wa nahwiha masu kore sifofin Allah su suka fassara hannun da cewa ana nufin ni'ima ce wasu suka fassara cewa ana nufin wai kudura ce ونرد عليه بما سبق في القائلة الرابعة yake za mu mutu raddi da abin da ya gabata a wannan ka'ida ta hudu har shi ne ka'idan da za a yi musu raddi raddi da shi yake wa bi wajhin rabi'in ga kuma wata fuska ta hudu da za a ƙara musu raddi a can ai a ka'ida ta hudu ya faɗi fuska uku ne ko sai ce to ga ƙarin fuska na hudu dama a can da ya faɗi fuska uku sai ce ga wasu fuskoki wanda za a ambata nan gaba yanzu da na hudu yace anna fi siyaqi ma yamna'u tafsiruhuma bidhalika qat'an yace siyaqin ayoyin da suka nuna cewa Allah yana da hannu siyaqin yanda ayoyin suka zo ma ba zai taɓa yi wa fassara cewa hannun Allah da ni'ima ko kudura sai sake maimaita mana wata siyaqi guda ɗaya wanda ke cikin suratul fat ko lima khalaqtu bi yadayya Allah yake magana da iblis ko ma manaka an tasjuda lima khalaqtu bi yadayya astakbarta am kunta min al-ali me hana ka kai sujada ma wanda na halitta bi yadayya da hannaye na biyu sai ka tsara lima khalaqtu bi ni'mati ko ni'matayya ko qudratayya ai ba zai ba ba zai sai ma yadda ayan ta zo za su hana a fassara shi da wani fassara daban cewa ba hannu ai Allah ke da shi na'am to malam sai bijiro da wata magana to ka san malam ibnu taymi shi ba barin kofa ko kowace kofa da zai sa a yi tambaya ma shi sai ya toshe sai ce wa qawluhu sallallahu alaihi wasallam fadin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wa bi yadihi al-ukhra al-qabd da kuma fadin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam cewa hannunsa ɗayan kuma shine alqabdu da ke samu kaga shi ma ne yana sa ba za ka ce ai wa bi qudratihi al-ukhra ba alqabdu ko ko ka ce wa bi ni'matihi al-ukhra alqabdu ba zai fassaro ba ba zai fassaro ba ka dole ka bar shi haka kawai ma wani tawili ba an ta'wili to malam sai ce al-awjuhu allati waradat 'alayha sifatu al-yaqini wa kaifa nuwaffiqu bainaha yace fuskokin da fuskoki ma'ana ayoyin da siffan hannaye biyu suka tabbata ga Allah maɗaukacin sarki waɗannan fuskokin da hannaye biyu suka tabbata ga Allah maɗaukacin sarki a cikin alƙur'ani kaifa nuwaffiqu bainaha kaga ni mai ya gare muka zo na kwamfuta ya za a yi mu haɗa tsakanin ayoyin yanzu na fara mana isha ko ya za a yi mu haɗa tsakanin ayoyin sai ce al'awwal na farko al-ifrad akwai ayin da ta zo ta nuna cewa Allah daga hannu da ta zo siga siga mufrad shi fa Allah tabaraka alladhi bi yadihi al-mulk sarki ya tabbata ga wanda a hannunsa ne mulki yake kaga bi yadihi ai mufrad ne ko hawa haka wannan sai yana cewa kamar hannun Allah guda nawa kenan good a asani aya ta biyu at-tasniya aya da ta da cewa Allah yana da hannaye ne guda biyu shi ne fadin Allah bal yadahu mabsuqatan ko shi hannayensa ne kashe ilmin hannayensa biyu mabsuqatan a buɗe suke kaga wannan ayan kuma wannan cewa Allah yana da hannaye nawa kenan biyu الثالث آية أوكو الجمع حضور سيغا جمعي فإن الله أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون صوفيا سنكو Allah ya ce yanzu ba su gani ba yadda daga abin da hannayenmu suka halitta muka halitta musu dabbobin ni'ima sai suka waye gari suna iya mallakansu halittar dabbobin yi masu Allah ce aidina da hannayenmu shi gami gami oh, yanzu ga aya ta zo ta nuna hannu ɗa ga aya ta zo ta nuna hannu na biyu ga aya ta zo ta nuna hannu ne da yawa a kaifa nuwassif bainal ya za a haɗa ayoyi shi ne ba za mu yi ba gaban Abdul Jabbar mun kai karatu wani kuke yi watsi da su ko an shi a zubar ne kawai <laughs> shi a zubar ne kawai ah. malam sai ce wattawfiqu baina hadhihi alwujuh yace yadda za a haɗa tsakanin waɗannan fuskokin kawara da kyau mu nazu so da yanzu wala za a shiga ka'idoji ne kuma na usul an gane ku da da shari'a. shari'a yace wattawfiqu baina hadhihi alwujuh an naqula shine sai mu ce الوجه mufradun mutafun. Wajahi na farko mufrad ne a makon mutafun أنت تبارك الذي بيدي من؟ بيده أي مضاف إلى مضاف إليه لكي فيشمل كل ما ثبت لله من يد ولا ينافي السنتين سي زما كندا قايدا لاوتي قول الصبرا قايدا مالام اصول سواتا المفرد المفرد المضاف يا ام وكما المفرد المضاف yufidul umum ka samu kalma da yazo zo na mufradi wanda yake nuna abu tilo amma sai zama ya jingina an nuna mallaki ne na wani ko to yana nufin mufrad yana nufin duk wani abu ake da alaka da wannan bari mu misali cikin alqur'ani Allah madaukakin sarki yake cewa wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha in kuka ce za ku ƙididdige da za ka fassara sai ka ce ne za ka ce za ku ce za ku ƙididdige ni'iman Allah ko za ku ce za ku ƙididdige ni'imomin Allah wane ne fasarin dare ha ni'imomin Allah amma kuma larabcin ya zo da sigan me mufrad yaro sigan ni'ima ɗaya. da zai ne ana musu ni'ima ɗaya ce ake so ku ƙididdige ana nufin menene ni'imomi da yawa amma me yasa aka fahimci ni'imomi da yawa ne so da mufrad ne amma mu mutu ni'matallahi an jingina ni'iman zuwa gawa Allah sai zama ana nufin ni'ima ɗaya bane ana nufin duk wani abu da ke da alaka da ni'ima wa Allah to haka tabarakal ladhi bi yadihi ay bi yadillahi mutum na yanke an yi ibafa zuwa ga Allah ya nuna ba mu bane ba hannu ɗaya bane duk wani abu da ya tabbata na sifan hannun wa Allah yake nufi shi ake kira al-mufradul mudaf ya ummu kuma yadda can ba za ka ce in aka ce za ku ƙididdige ni'imar Allah ba za ka fasara ka za ka ce za ku za ku ƙididdige ne ni'imomin Allah Ko haka nan za ka ce tsarki ya tabbata tabarakan ladhi bi yadihi mulku tsarki ya tabbata wanda a hannayensa ne mulki yake ba za ka ce wanda a hannunsa ba kamar yadda a ba za ka ce ni'imar za ka ce ni'imominsa an fahimta ya fito ko wannan shi ake al-mufradul mudaf ya ummu an fahimta ko yawa wannan shine yace to kaga in ka fahimci wannan wala yunafi sintayn kaga wannan baya kore cewa Allah yana da hannaye biyu ko ba gani ba Ko ya zai kuma da jami'i yace wa ammal jam'u fa huwa lit-ta'zimi inda kuma Allah ya ambaci hannayen da sigan jam'i to ya ambace su ne sigan jam'i so da girmamawa kamar da Allah ya saba ya Qur'ani inna arsalna nuhan lallai mu muka aiki annabi nuh shi dawa amma me yasa ya ce mu litta'zim abinda tura ke cewa plural of majesty ha we eh, majestic na wani duka suna fada kaga sai Allah ya fada da sigan mi jam'i litta'zim so da girmamawa ko ba haka ba ko shugaban ko sarki ne zai doka sai ce mun sa doka ko ba haka bane ba za a ce na sa ai ya yi abun akwai kaskanci ko sai ce mun sa to shi yasa aka kira yace awalam yarau anna khalaq haka kun a farkon ayar ma anna ko mu khalaqana mun halitta lahum mimma amilat aydina duka ma'anar iri ɗaya ne yadda can baka ce anna baka ce ai Allah suwa da tsewa ne khalaqana baka ce Allah sama da tsewa ne baka aidina ba dalili ba dalili ne sa ka ce hannun sama da biyu ne. in dai ka ce yana nufin hannun sama da biyu to dole can ma anna ka yadda cewa Allah sama da tsewa ne na dole ka yadda halittar sama da me tsewa ne an fahimta wannan ne na farko girmu saurara an san hanya biyu ne yace lali ya zama yace fa huwa litta'zimi lali li adad alladhi huwa thalathatun fa akthar A wai saboda ai ana nufin cewa adadin hannayen Allah uku ne zuwa sama ba yace wa hina idin la yunasib tasniya to a wannan fuskar wata ga shi har yanzu duk da yawa cikin jami'i bai kore cewa hannun Allah guda nawa bane guda biyu bane yace to na farko kenan yace ala annahu qad qil yace kuma za mu iya cewa ai malamai ma sun ce inna aqallal jam'a isnan ai malamai musulunci ma sun ce jam'i yana fara da biyu ne wannan shine fahimtar sayyidina Abubakar shine fahimtar sayyidina Umar shine fahimtar Imam Malik ibn Anas da mazhabin mu na Malikiya da wasu daga cikin mazhaban Hanabila da wasu daga cikin mazhaban Shafi'iyya suka ce jam'i daga biyu ke fara wani zai ce sabon magana ko domin ka zo za ka yi sallah ko ka yi sallah ko biyu za kai yi sallah ne Qur'ani ma ya kira abu biyu da tsigan jam'i kuma misali fadan Allah madaukakin sarki yake magana cikin sautu tahrim Allah ce in ta tuba ila Allah qad sagat qulubu qulubu jam'i ne ko tasniya jam'i amma da mutum nawa ake magana biyu da na na haffa ne na na ake magana shi ta a farko ne yake in ta tuba ko biyu faqad sagat ne Ake ce a ta ce faqad sagat kuma ko amma da ka ce faqad sagat qulubu su biyu ne amma ta aka kira zuciya cikin jam'i. suka ce wannan dalle ke nuna cewa jam'i na fara daga biyu ne a shara a yare ne jam'i ke fara daga uku amma a shara jam'i daga biyu ne suka ce dalili na biyu kuma sai in aka duba ayan gado daga cikin dalilai da suke kan hujja cewa jam'i na fara daga biyu dalili na uku dalili na farko Allah mutum biyu suke za ce sun yi ne jami dalili wancan ayan in duba ila Allah fa qad sagat qulubukum kana suna kafa hujja da dalili aya cikin suratul nisa Allah madaukakin sarki ce wa in kanat lahu ikhwatun fa li ummihi as-sudus ikhwa menene jam'i ne ai ba mutanna bane amma kuma da ijma'in malamai musulunci daga biyu ne in mamaci yana da ƴan uwa da suka kai biyu ne daga sun kai biyu sai su sa maizan ta shutin daga sun zuwa ne sudus amma kuma Allah ya kira da shi mi jami suka ce zuwa ka aqallul jami al-isnan so aka ko da Allah ya ce awalam yaro anna khalaqna mimma amilat aydina e jam'i ne amma kuma so da ka'idan aqallul jami isnan sura qur'ani ya amfani da wannan ko gani ba an gane ku yawwa sai ke cewa fa idza hamala al-jamu ala aqallihi fala mu'arada bainahu wa bain at-tasmiya aslan to in ka dauke shi akan asali da dama aqallu jam'i isnan ne ko asali ma babu ma cin karo tsakanin wannan ayar da ayar da yake hannun Allah biyu ko gani ba ya fita an fahimta ko yawwa Allah ya samu dace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 اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك ومن طاعتك ما تبلغنا بها جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا واجعله الوارث منا وأثارنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكثر همنا ولا مبلغ علمنا